Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kalamu da sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku bisa wannan tasha Maraɗi Mara Maraɗi Venticat tasha ce wadda ake iya kallon shirye-shiryen da muke yaɗawa saman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. Ni ne naku Abdulrazak mai kasat ke shirin gabatar muku da wannan shiri. Ganin masu kallon mu da sauraron mu bisa yanar gizo suna ta tuntuɓar mu ya kamata a ce an yi tambayoyi kan abin da ya shahiya ake wankan janaba to saboda haka nan ne yau muka yi nazarin cewa akwai shak jafar lokacin yana da rai an mashi tambaya yadda ake wankan janaba insha allahu sai ku saurara ku saurari malam jafar dauke da wannan bayani insha allahu bismillah haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai sifa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal siffa ta kamala wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka din ko za yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abin da za fara yi zaka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da zaka wanke gabanka a lokacin zaka kulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah abinda duk kake alwala za ka yi sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke kafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba to daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya bude lokacin da mani ke kokarin fita daga jikin ka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbude musamman gasunsa na ka gashin ka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abu na daban to bayan ka da kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka ɗaya kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game koina ina a kanka to idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da ɓangarenka na dama kafin ɓangarenka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taɓa ko to idan kayi wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke ƙafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faro to wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya dauke haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyya ce take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambancin shine niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato Sarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai ɗiba kare wuce cikin takan hannu daya daga nan gurin sai game jikinsa da dukkan ruwa daga nan sai wanke kafa idan ka ka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikinsa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma idan mutum zai siffa ta al'ijiza ta wadatar wadda ba sai kayan alwala a ciki ba kana zuwa kayan niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikin ka ya game ko ina in ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gaban ka ko swimming pool din nan da ke wurare sai ka yi sallah ka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abin da ka yi shine abu guda biyu na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaka ka fyace na hancin hancinka shikenan ka kammala wanka kuma ya halatta kai sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka na jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke don haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi ka lada wanda ya nabi kuma yayi kuma in yayi sallah da shi kuma yayi dan kasancewa ba ai alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi amma ba lallai bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana alhadasul asghar ya talasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya ina fata an fahimta to madalla masu kalam da sauraron mu kamar da kuka ji bayani daga margayin shakka jafar insha Allah duka duka nan muka zo karshen wannan bayani ko kuma nan za mu tsayawa dama dan mai kallo da saurare ya ji bayani game da wannan wanka yadda ake yin shi kuma kun ji bayani daga bakin shakka jafar muna marhaba muna lale marhaba da wayaku ko kuma da yi mu wazaf ga lambar mu nan ta wazaf sai ku zankiyo mu wazaf sai ku yi mu vocal domin sanar da mu irin maudu'in da kuke son a tattauna da ku da malamai musamman wanda ke nan cikin jihar maradi ko kuma garin maradi insha Allah da fatan Allah ya mamu jagora Allah ya kama mamu Allah ya sa komi za mu yi shi dan Allah haza wassalam